yau muna shida ga watan ramadana hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da bakwai ga watan hudu 2022 Yawwa musulmai assalamu alaikum wa rahmatullah muna ƙara godiya wa Allah subhanahu wataala da ya mu zuwa wannan lokaci mai albarka lokacin da muke karanta Qur'ani fassara gurgurdan fahimtar mu muna roƙon Allah Allah ya ƙara fahimtar da mu alƙur'ani har yanzu dai muna ci gaba da fatan alhairi ma waɗanda suka ɗauki nauyin wannan tafsiri namu ƙwarai da gaske a koda yaushe muna yi musu addu'a Allah maɗaukakin sarki ya saka musu da jannatul firdausi akwai alhaji balawunti Allah ya saka masa da alhairi akwai alhaji ado sadiq Allah ya saka masa da alheri alhaji kin da MC ɗan kadan na faɗa Allah ya saka masa da alheri alhaji awwalu mai katifa shi ma Allah ya saka masa da alheri bukatunsa da yake da shi duka na alheri Allah ya biya masa sannan akwai wani gidan rediyo online wanda ake ce nagari suma ma Allah ya saka musu da alhairi Umar Ali Allah ya saka masa da alhairi kuma mutanen Yobe Fataskum da Maturu Yobe local government shida da ke Yobe dukan ku gaba ɗaya ku rinka masa addu'an alhairi Allah ya saka musu da alhairi matan difiti gwamna Allah ya saka mata da alhairi bobo dan majalisa bobo Allah ya saka masa da alhairi Bello sarki jadori dan majalisa ne shi ma ya dauki nauyi wannan tafsiri namu a gamawa Allah ya gama ka da alheri to gwamnatin jihar Bauchi muna godiya Allah ya saka miki da alheri kabiru dole Allah ya bawa hajiya lafiya Allah ya bawa hajiya lafiya Allah ya bawa hajiya lafiya dan Lami Ahmad Kawule Allah ya saka masa da alheri alhajiyal Allah ya maka albarka alhajiyal Allah ƙara ruba maka asiri da tabala bello tinka wani ne a Gombe yana da wadata shi bai da wani aiki banda gina ɗakin Allah masallatai yake ginawa Allah ya gina maka gida a gidan aljanna to suna nan duk lokacin da muka tuna ɗaya bayan ɗaya za mu rinka shigo da su mu bayyana su saboda ku al'umma abin da za mu ke gaya muku alhairin da suka yi muna roƙon addu'an alhairi ne a bakin ku Ku musu shaidan alhairi tun a nan duniya saboda mun taya filin kiyama ku ne za ku zama shaidan su cewa sun yi hidima wa addinin musulunci mu nan ba hasada in ka yi hidima wa addinin musulunci sai mun faɗe ka ai ba kai kace duk wanda muke faɗan su anan ba mutum ɗaya da ya ce yau na ɗauki nauyin tafsirin ga mai tawhidi don ka faɗa ba mutum ɗaya a cikin su ɗaya awo sukan ce sun yi dan Allah ni ne kawai na ga dama in bayyana su al'umma su musu shaidan alheri saboda nan gobe kiyama za su musu shaidan alheri kwarai kuwa Allah ya musu albarka amin sannan akwai mahaifiyan first lady matan mai girma gwamna ƙauran bauchi akwai mahaifiyarta baiwar allah wannan mahaifiyarta ta tara su watannin baya da ya wuce muna roƙon allah allah ya ji kan mahaifiyar first lady allah ya gafarta mata allah ya ji kan mahaifiyar first lady allah ya gafarta mata allah za tana cikin aljanna sannan idan muka je garin gombe akwai wanda ya rasu wanda ake ce da shi sarkin gishiri na gombe sarkin gishirin nan a koda yaushe sai ya turo sadaka na yan amin a yi masa addu'a a yi addu'a wa jihar gombe a zauna lafiya a yi addu'a Allah ya ji kan sarkin gishiri Allah ya gabarta masa Allah shirya da mu subhanahu wa ta'ala ke gaya mana Allah ya Allahu Allah la ilaha ba wani abun bauta da gaskiya illa huwa sai shi kadai la yajma annakum lallai zai tara ku ku bai gaba daya da Allah ce laifin yajma annakum dinna kar baka dauka cewa banda mai kuɗi a banda mai mulki a'a banda kankarfa banda wanda kadiri wanda ya gagara a'a laifin yajma annakum gaba ɗaya ne da sarakuna da gwamnoni da shugabannin ƙasa da da malamai da jahilai da karfafa da rauna na. Allah ce laifin annakum gaba ɗaya zai tara ku ladin lamu kasamin ne na yi rantsuwa ni Allah sai na tara ku a filin kiyama gaba ɗayanku Allah za mu tayi lokacin mu da imani taron kiyama akwai tashin hankali Allah kuwa a ah, malam matan da ta mutu fa da ciki ran gobe kiyama haka za ka ta haifa ɗan ta ruga da gudu ɗan ma ya tashi ya yi haka da gudu ko ba gane ma Allah madaukakin sarki yake gaya mana la na annakum lallai zan tara ku ila yawmil qiyama izuwa ranar kiyama larai ba fihi babu kwakwanto a cikin kiyaman nan wa man asdaqu min Allah hadisa wa man wane ne asdaqu yafi kowa gaskiya min Allah game da Allah hadisan gaskiyan zance shine Allah don Qur'ani gaskiya ne Allah ya ce yau mai firrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani li kulli imri'in minhum yawma idhin sha'anun yughni ranar kiyama kenan Allah ya ce yau mai firul mar'u ranar da za ga mutum yana gudu min yi wa dan uwansa a nan ka taɓa uwansa sai a yi rikici da shi a nan duniya in ka taɓa kaninsa sai a yi rikici da shi amma ran gobe kiyama wa zai gamu da kani yana ba ruwana da kai ina fama da kaina ta kaina nake shi ma kanin ya ce yaya ba ruwana da kai kai hidiman gaban ka kawai sai nan gobe kiyama wa ummi wa abi ga da yana gudu ma ta haife shi kaga ɗa yana gudu ma uwarsa ya gamu da mahaifiyarsa ya ruga da gudu yana mama ba ruwanki da ni ki je ki fama da kanki maman ma tana ce ɗana ba ruwana da kai kai ba ɗana ba ne kai hidiman kai hidimana suna faɗan nan ba suna gudu ɗan ya ruga ya yi haka da gudu uwar ta yanka ta yi haka da gudu in ba kiyama ba ina ne za a yi wannan musiba da bala'i ya wa sahibatihi wa bani ranar da za a ga mutum ya ci karo da matarsa ya ce ke ni ba ni ba mijinki bane ki fama da kanki ya ruga da gudu ita ma tana ce kai ba mijina bane eh yana ce ke ni ba mijinki bane ke ba matata bace ita ma tana ce kai ba mijina bane yayi nan da gudu ta yi nan da gudu Allah ce likullin ri'in kowane mutum yau ma izin a wannan rana sha'anin yuguni sha'anin gabansa kawai ya ishe shi kowa ta kansa yake to kaga nan duniya ai ba haka bane idan ka taba uwar mutum sai ku da ku in ka taba uban mutum sai ku da ku ko kuma ga ci mutuncin wansa sai ku da ku ba zai barka ba amma filin kiyama kowa ta kansa yake in ba kiyama ba ina za a yi wannan to a wannan rana da ke gabanka wai har kai ka amince ka cuci al'umma ka manta da wannan rana kuma wannan rana da Allah ya ce la yajma annakum ila yawmil qiyama wallahi da sarki da gwamna da shugaban kasa da dan iska da mutumin kirki da kafiri da musulmi da munafiki da wawa da mai hankali da mutanen farko da mutanen tsakiya da mutanen karshe wallahi gaba ɗaya za a tashe mu gaba ɗaya to du mai hankali yana jin tsoron wannan ranan amma wawa bai tsoron wannan ranan وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمؤذبين قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفي illa mana mana wa صالحا فأولئك لهم lahum jaza'ur بما عملوا وهم في الغرفات آمنون Allah ta'ala ke gaya mana cewa kafirai ne suka yi wannan dama a nan duniya idan ga mutum yana maka girman kai ba wani abu ne za ki ji maka girman kai ba kuɗi ne kawai in ba kuɗi ba babu abin da mutum zai samu ya maka girman kai to watakila idan mun koma bangare ɗaya a ce mutum ya samu ilimi yana gani yana da kwalin digiri shi yana ga kai baka yi digiri ba yana maka kallon kai shi ne shi ne ke da digiri ko ya ga kawai yana da ilimi amma yawancin girman kai da mutane suke yi wallahi maganan kuɗi ne da lokacin da bai da kuɗi kullum wajen hiran ku ɗaya amma da yanzu ya yi kuɗi sai watsar da ku baya hira da ku baya zama da ku sai ya canja abokai ko ga masa magana bai amsa wai me wai yayi kuɗi to anan wanda suke gadara da kuɗi fa ba mumine bane fa su mumine kuɗi a wajen su kayan neman aljanna ne amma ba wai kayan girman kai bane shi yasa ba a so a same ka kana da girman kai anan ga inda Allah ke faɗa wa qalu kafirai sai suka ce nanu aksaru amwalan wa aulada mu ne muka fi yawan kuɗi da yaya sannan kuma wa ma nahnu bi mu'azzabin ko an je lahira ba za a yi mana azaba ba ka ji abin da suke faɗa ko to kai musulmi me kai ga girman kai idan kai kuɗi kuɗin fa da Allah ya baka don ka nemi aljanna ne ba ba wai don ka rinka wulakanta jama'a ba ne kafirai ne suke wannan aiki don sun yi kuɗi suna alfahari da kuɗi don sun yi kuɗi suna raina mutane amma kai musulmi ina kuɗinka na sadaka ne kuɗinka na zakka ne kuɗinka na sada zumunta ne kuɗinka na gina makaranta ne kuɗinka na gina masallatai ne kuɗinka na taimakon marayu ne ka gani ko sannan Allah mana bakin sarki yake gaya mana cewa kulka gaya musu inna rabbi ubangiji na yabsudur rizqa ya yasha'u shi yake shimfida arziki wa wanda ya so in ya ga dama ya wa kafiri in ya ga Allah ya ga dama ya bada arziki ma kafiri in Allah ya ga dama ya bada arziki wa munafiki in Allah ya ga dama ya bada arziki wa musulmi in Allah ya ga dama ya bada arziki wa mumini ba yadda Allah ba yi Allah ce kul ga gaya musu inna rabbi ubangiji na yabsa da rizqa shine yake shin da arziki liman ya sha'u ga wanda ya so wa ya kadiru kuma ya kuntata mu wanda ya so ka nemi kudin ka nemi kudin Allah bai baka ba yawa kai kai kai ina sama da shekara hamsin kana neman kuɗi ga wani yaro da aka haife shi a gabanka an kawo uwarsa tana yar cakirkiya yar kankanwa da ita ta shiga ta yi ciki ta haifi yaron yaron ya tashi unguwar. dan yaro da shi sai ga ya zo ya yi kuɗi kai kuma ga ka daɗe a duniya amma ka zo kana masa ladabi kuma yana aikan ka kana zuwa da gudu ka haife shi haka Allah ya ga dama kuma neman kuɗin nan ma tun kafin haife kake neman kuɗin amma ga yi an haife daga baya baya ya zama shine mai gidanka kana bacci ma an kai waya matan ta ga wayan sai ta daga ta ce wai wai wai mai gida tashi tashi sai oga na kira fa ya sauri haka za ka taya da gudu ka fita ana makwabcin gana maka magana wani ya ba zan tsaya ba oga na kira kuma ogan nan fa yaro ne kuma ka haife shi Allah kenan Allah mai yadda ya so shine Allah ke gaya mana cewa wa ya kadiru yana kuntatawa ga wanda ya so ka nema ka nema Allah bai baka ba Allah ce walakin na aka sanar nasi amma yawancin mutane la ya alamu na basu san haka ba ba su yadda da cewa Allah ne ke azuta ba ba su yadda da cewa Allah ne azuta wanda ya ga dama ba oh kawai su tunanin su wane yayi haka ne yayi haka ya haka ya samu kuɗin yanzu kai talaka da za ka je gaban mai kuɗi ranka daɗe na zo ka taimake ni matata ta haihu an kai ta asibiti an nemi jini leda uku an nemi ruwa za a daura mata ruwa leda takwas alhaji ka taimake ni sai ce kai ka kashe zuciyanka kai ma ai da kai haka kai haka kai haka da kai kuɗi ka ki ne ka zauna ba zan taimake ka ba to gani Allah ce walakin na aksaran nasi la ya'lamuna yawancin mutane ba su san wannan ba da sun san cewa Allah ne yake azurta wanda ya so sannan kuma ya talauta wanda ya so kai mai kuɗi ba za ka faɗi wannan maganar ba subhanahu wa ta'ala ke gaya mana cewa wa ma amwalukum dukiyanku bai zamo ba wala auladukum haka ne ƴaƴanku bai zama zamo ba billati wacce tukarribukum indana zulfa Allah yake me da martani wa kafirai cewa da dukiyar da kuke gadara da shi da yaya da kuke gadara da shi bai zama muku dalilin da zai sa ku zama kusa da Allah ba zulfa kusa ce ba zai zama haka ba yawa Allah mana wajen zai je ga mana illa man amana sai wanda ya imani in kaga ka zo kusa da Allah an dauki aljanna an baka imani yake kawo haka sannan wa amila salihan sai aiki mai kyau shi yake kawo haka sannan ba ula'ika waɗanda ga su yi wannan sun yi imani sun yi aiki mai kyau Allah ya ce lahum jaza'u bi'ibi da su gamu da sakamako na ninkin lada a wajen Allah Allah ya ce bima amilu saboda ayyukan da suka yi kyawawa sannan karewanta wahum su wayannan bayin Allah fil gurbati a cikin benaye aminuna suna zaune lafiya lau a cikin aminci ran gobe kiyama fama lakum في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من ضل الله da يضل الله فلن تجد له سبيلا gaya mana cewa fa malakum me ya same ku ne fil munafiqina game da munafikai guda biyun nan eh fi ataini suka zama jama'a guda biyu wannan munafincinsu na kafirci ne wannan kuma munafincinsu suna nan a cikinku suna ibadan da duk kuke yi amma munafukai ne don akwai munafukan kala biyu ne akwai wanda yake munafiki ne amma wajen munafincin tauye ayyukan alhairi amma zai zo yana ibada da ku kuma babu dama ka ce masa kafiri kamar misalin uh, hadisin da annabi ya cewa idan yana magana zai rinka sa ƙarya din nan eh sannan kuma an ba shi alƙawarin, ya alƙawari zai saba sannan kuma an ba shi amana zai ci kaga wannan munafikin babu dama ka ce shi kafiri ne ba kafiri bane amma munafiki ne sannan akwai munafiki wanda yake zai zo cikin ku yayi ibada sannan kuma zai koma cikin kafirai ya je yayi ibada irin tasu sannan kuma zai zo yayi ibada irin taku sannan duk abin da kuke kuma zai kwashe je ga yawa kafirai to su ne fi'ataini wato jama'a guda biyu kenan Allah ya ce wallahu Allah arkasahum bima kasabu Allah madawajin zarki shine ya wato shi ya sanya su cikin wannan abubuwan da suke dan da sanansa Allah ya ce aturiduna kuna nufin ku musulmai muminai kuna nufin an ta duman aballallah za ku shirya da wanda Allah ya batar ai ba zai yiwu ba don shirya na Allah ne Allah ya ce wa manya bililillahu wanda Allah ya batar da shi falan da da lahu sabila ba za ka samu masa hanya na shirya ba ba zai taɓa yiwa ba ne Allah kai mun suratu hudu wa qalar tabu fiha bismillahi mujriha wa mursiha inna rabbi laghafurur rahim wa hiya tajri bihim fi mawjin kaljibal ونادي نوح ابنه وكان في مازل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعزمني من الماء قال لا آزم اليوم من أمر الله إلا من رحم وهال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا الرب لئي ماءك ويا سماء وقلئي وجير الماء وقضي الأمر واستوت على الجود وقيل بودا للقوم الظالمين ونادي نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من هلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين uwa musulmai wannan ayoyi da alaramma ya jawo wato ayoyi ne wayanda suke ya ishe mu wa'azi saboda me iyaye ku yi iya ƙoƙarinku ku yabe wa 'ya'yanku kada ka yadda ka yi uba ka kulla mugun nufi game da ɗanka ba daidai ba ne ba daidai ba ne sannan kuma ke uwa ki yi ƙoƙari ki yafe wa 'ya'yanki ke ma karki ƙulla kulla mugun nufi akan 'ya'yanki da kika haifa saboda halin da muke ciki yanzu idan kana da wanka uwa ɗaya uba ɗaya kar ka dogara da shi ba idan ka mutu ba lalle ba ne kula ma da yayanka ba abin da ya dame wannan zumuncin an daina ka san da wannan ko kuma kana da kaninka uwa ɗaya uba ɗaya kar ka jingina da shi cewa idan ka mutu zai kula maka tarbiyyan 'ya'yanka. ba lalle ba ne ba lalle ba ne saboda an daina irin wannan an daina irin wannan ɗai ɗai ne wa'inda suke wannan zumuncin saboda haka tun kana da aron numfashi kai ba ba ka tabbatar da cewa ka yi abubuwa guda uku ‘ya'yanka na farko ka kuma da musu addu'a Allah ya shirya maka da ‘ya'yanka na biyu ka yafe musu duk abin da suka ma ka zama mai yafiya wa ‘ya'yanka sannan na uku ka musu tarbiyya mai kyau tarbiyyar musulunci sannan ka ba su ilimi saboda dalili ga abin da ya faru nan da annabi nuhu da ɗansa kun ga abin da ya faru ko muna ganin duk darajar da kake da shafe kai darajar annabi nuhu ba ko yawwa tun da kai ba annabi ba ne ka san da wannan to annabin Allah annabi Nuhu ga jarrabawan da ya same shi kai uba ka mai da hankali ku yi addu'an alheri wa ƴaƴanku ku yafe musu mu dawo kan hadisin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam menene annabi Muhammadu ya gaya mana eh kai ku manta ba annabi da kansa yace jama'a rahama ne jama'a rahama ne ƙwarai kuwa amma kuma annabin nan manta shi ne fa gwada maka cewa lallai fa ɗan kaɗin nan Shi ne sadakatun jariya a gare ka kai iya kokarin ka kamar tarbiyya mai kyau saboda kaga ɗanka jininka ne idan yau yanzu gani nan da nake zaune nake wannan gudanar da wannan tafsiri uwata ta mutu Allah ya ji kanta kuma Allah ji kan mamanku sannan ni da kuke gani na nake gudanar da wannan tafsiri babana ya mutu to kuma Allah ji kan babanku eh babana ya mutu ha babana ya mutu kuma Allah ji kan babanku Mama ta mutu kuma Allah ji kan mamanku to amma kun ganin nan jinin jikina jinin ubana ne ga shi a kwanci a kabari amma ga jininsa a nan na fassara ƙur'ani sannan jinin jikina jinin uwata ce uwata tana kwanci a kabari amma ga jininta yana fassara ƙur'ani to yi ka gani ya zama dole duk wani uba ya yi addu'ar alheri wa 'ya'yansa ka tabbata ka bar baya ya yi kyau saboda annabi ya ce yana daga cikin sadakatun jariya kamar bar ɗa na wanda bayan ka mutu zai rinka maka addu'a to ka tsine wa ɗanka ya zai yi maka addu'a ya zama ne. baba ke mama kin tsine wa ɗanki ya zama ne. ya zai zo ya miki addu'a kuna fishi da yayan kuna ta tsine musu wasu iyayen kun yi kuskure ba tsine ma ɗa ba masa mummunan kalma sai addu'an alheri sai shirya sai neman Allah shiryar da shi to yanzu ka gani dai Allah maɗaukakin sarki yake gaya mana wa kabubiya kabufiya bismillahi mujraha wa mursaha wa ƙala sai annabi nuhu yace yace irkabu ku shiga wannan jirgin ruwa bismillahi ku ce bismillahi duk wanda zai shiga jirgin ruwan annabi nuhu yake gaya al'ummarsa wanda suka yi imani da yake an sauko da ruwa sama da ƙasa ƙasa na bulbulan ruwa sama na zubar da ruwa sai Allah ya ce wa annabi Nuhu ka gaya wa al'ummarka duka duk wanda ya zo zai shiga wannan jirgin ruwan sai ya ce bismillahi mujraha wa mursaha sai su zaka ba su shiga wannan man ya zo zai shiga sai ya zaka ban dama sai ya ce bismillahi mujraha wa mursaha bismillahi mujraha wa mursaha an gane ko sai ya zama to suna faɗin wannan ya irka bu ku shiga fiya cikin wannan jirgin ruwan ku ce bismillahi na fara da sunan Allah na shiga wannan jirgin ruwan mujraha Allah shi ke gudanar da ita wa mursaha kuma Allah shi yake tabbatar da ita kan ruwa yadda ba za ta kibe ba inna rabbi ubangiji na lagafurur rahim lalle mai gabara ne kuma mai jin kayi ka gani ko to shi ganin wahiya tajri sai gashi nan jirgin ruwan yana ta tafiya da su eh yana ta tafiya da su tajri fi maujin a cikin taguwa eh idan jirgin kamar za ta yi kwana haka sai taguwa ya saita ta haka dai ana ta tafiya haka suna ne a cikin jirgin ruwan Allah ke gaya mana cewa fi maujin suna ta jiribihim sai ga tana gudana da su akan ruwa fi maujin a cikin taguwan ruwa kal jibali kaman duwatsu Allah ce wa nada nuhu nibnahu a wannan lokaci sai annabi nuhu ya duba cikin jirgin ruwan ya duba ya duba bai ga ɗansa ba ya duba ya duba bai gada kagada ko da da mahaifi mala iyayenmu Allah ya ji kansu iyayenmu Allah ka musu gafara iyayenmu Allah ka ji kansu Allahu akbar ayya Allah sarki annabi nuhu ya duba ya ga al'umman da suka yi imani duk sun shiga jirgin ruwa gashi kuma suna ta tafiya kan ruwa ya duba ya duba bai ga sa ba eh? sai wa nada nuhu ibnahu sai annabi nuhu ya juya haka ne sai an go ɗansa nuhu Allah ونادى نوح ابنه الله يتسيء النبي نوح يكرا دنسا وكان في معزل ينا Ruwa na shirin zai حدي shi. ga annabi nuhu nan da alu da al'ummansa sun shiga cikin jirgin ruwa sannan kuma ga kuma can sa fa daga can dan ga dan can na buli yana shirin zai nitse a ruwa ka san da da mahaifi ana sunan dan ya ki imani da uban fa ka ji jarrabawa ba. to shi na wai kai yanzu musulmi kana zaune kawai an sha karanta maka wannan aya alif lamim a hasiban nasu an yi turaku an ya kulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad nan, lazina min kabli duk an ta karanta maka ayan nan dan kuna musulmai wa ce Allah ba zai jarrabe ku ba zai yiwu ba sai Allah ya jarrabe ka wallahi ba zai yiwu ba annabin Allah annabi nuhu ku duba bayan da ake ciki eh? Allah ya maka albarka Allah ya maka albarka wannan bayan Allah da ya shigo a makka Allah ya hada mu da shi a makka wajen muhammadu rasulullahi wannan tun a makka da muka haɗu da shi muka ƙulla zumunta da soyayya yake ƙaunata nake ƙaunarsa gashi nan shi ne shigo yanzu ka gan shi Allah ya maka albarka Allah ya ji kan mahaifanka aikin da kake Allah sa ka wanye lafiya yadda kake kaunar mu Allah ya kaunace ka fiye da haka wannan wallahi tun a makka muna tare da shi ka gan shi a makka a can muka saba ayya sannan kuma akwai sadikinsa da ya rasu mahaifin matarsa wanda ake ce da shi Muhammad mai kasuwa Allah ya jikan Muhammad mai kasuwa Allah ya gabarta masa Allah ya jikan Muhammad mai kasuwa Allah ya gabarta masa kuma matarka Allah ya mata albarka bukatun da take da shi a wajen Allah Allah ya biya mata kun ga tsakanin da mahaifi sai annabi Nuhu wanada nuhu nibnahu sai annabi nuhu ya kira ɗansa wa kana fi ma'azili dan yana can nesa saboda ya raina uban duk wanda kaga yana nesa da ubansa wallahi muna gaya maka kayi hasara ku zama tare da iyayenku kar ku raina iyayenku fa yawa wani wai ya ga ubansa talaka ne ya raina shi wani wai ya ga uban kuma ma ne shi kuma ga hizzar take ke kato sai yana ganin kawai wai bai dace a ce wannan wai dan wannan wai shine ubana ka ji shashasha wai yana ce uban wai dan wannan dan ya ga uban mai karamin ruwa to haka Allah ya zo ubanka ne duniya da lahira in kuma ka ce ba ubanka bane to ka zama shege kenan sai gwada mana ubanka uwarka dai ta gwada maka shi ta ce shine ubanka to kuma kai ka ce ba ubanka ba to ka zama shege kenan sai mu tambaye ka kai matasan mu Allah shi yadda matasan mu wallahi Allahu akbar to kaga yare na uban shi kan'ana da yake kafiri ne yana can yare na annabi nuhu ya raina shi eh shi ganin annabi ya ce ya bunayya ya kai dan karamin yaro na dana irkab ma'ana kalma ce sai da mai da yaron ya ce ɗan karami alhali ya wuce karami kana hana babba ne ya girma saboda kalman tausayawa ya san azaban Allah shi annabi Nuhu ya san Allah ce zai azabtar da kai no going back wallahi saboda haka shi ne yake ce ya ɗan ƙaramin, wai yana kalma ne saboda yaron saboda ɗan ya tausaya wa annabi nuhu E, kamar yanzu kai ne sai ka samu ustaz gashi da gemu sai ka ce ustaz dina ɗan ustaz din nan nawa to kaga ai dole ne tausaya maka ji me zaka ce to shine irin wannan shine ce ya bunayya ya ƙaramin karamin ɗana kaji uba da da eh ya ce irkab ma'ana ka zo ka hau jirgin ruwan nan tare da mu wala ta kun ma'al kafirin kar ka kasance tare da kafirai ka dana ka zo dana dan karamin dana ka zo mana ka zo ina na rashin sa har gaji kala sai dan yace o o sa'awi ila jabalin yasimuni min alma ji musu da uba ko sa'awi ila jabalin yasimuni min alma kainu ka bar maganan ba ruwana da maganar da kake yi ni zan je in hau dutse ga can saboda zai kare ni daga wannan ruwan ka je musu da ubansa matasa kuna musu da iyayenku kun yi asara yawa kun yi asara baba ya ce bari ka ce ba za ka bari ba matukan bai saba wa shari'a ba to ka yi asara eh, ka yi asara kala sai annabi nuhu ya ce la azimal yawma min amri allah babu wanda zai kare ka daga umarnin allah ka zo kawai ka zo yawa illa man rahim sai wanda Allah ya ji kayyinsa su ne gasu a cikin jirgi gani a cikin jirgi ta da su illa man rahim sai wanda Allah ya ji kayyinsa zo ka shiga jirgi Ka ga bai zo ba to wa ala bainahum al mawju suna cikin wannan maganar annabi nuhu ya fada dan ya fada annabi nuhu sai can sai Allah turo ta taguwa sai ta shiga tsakanin su gaba daya bai ganin dan dan ma bai ganin uban shi kenan an yi wai yanzu gana musulmi yanzu ka ya kangare kai kai yaki sai ka zo wai hawan jini ya buge ka to ba hawan jini ba ka yi hawan ruwan batir ma ai amfanin da aka kawo ƙur'anin kenan don ka ga wanda suka fi ka daraja ma Allah ya jarabe su ai in da ka yi kai kai abu ya gagara kai yayin ka ya gagara ka koma ga Allah kawai ba ba ka bar jinin kai kwanta kar ya hau Allah eh, to wai shi hawan jinin sai ya tashi sai ya tashi ai shi ne wanda ga annabawan Allah ya tsare mu Allah ya tsare mu kada Allah ya jarabe mu kan yayan mu da dukiyar mu Allah ka jarabe mu kan yayan mu da dukiyar mu da matan mu eh wallahi babban jarabawa ne hadisin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yana gaya mana ashaddul bala al anbiya thumma al amsalu fal amsalu wanda ake tsananta jarraba su da musiba babba sune annabawa saboda suna da karfin imani sun mal amsalu sai wanda imanin sai ya kama da na annabawa shi ma jarabawansa ba kaɗan ake masa ba babba wanda zai girgiza waje wanda in kai ne mai karamin imani sai ya sa ka kafirta yanzu baka gani ba halin talautin da aka shiga a kasan nan yawanci wanda suke da karancin imani sun shiga kashe mutane sun shiga sata maimakon su yi hakuri zai wuce wallahi zai wuce wannan matsalar da muke ciki ba za mu yi ta zama a ciki ba ba za mu yi ta zama a ciki zai wuce zai zama tarihi wanda suka shiga kashe jama'a ya za ku yi da rayukan jama'a wanda suka sace jama'a wai ya biya kuɗi ya za ku yi da firgita su da kwai ya za ku yi da kuɗin da kwaci ya za ku yi da kashe wasu da kwai ina za ku sa kanku don wannan matsalar zai wuce wannan suka yi hakuri kuma ba za Allah zai ba su ladan hakurin da suka yi sannan kuma abin zai wuce zai wuce kamar ma ba yi ba Allah zai wuce muna nan da ku wannan yanayi da muka shiga na maganar tattalin arziki yunwa rashin kuɗi damuwa rashin tsaro duk Allah zai yaye mana insha Allah kuma za mu zauna lafiya kuma za mu zauna cikin wadata insha Allah kusa ma ba nesa ba in Allah ya yarda saboda haka mu ci gaba da hakuri kar mu yi sata kar mu kashe kowa kar mu daga hankali don wannan talaucin zai wuce ayi hakuri jama'a ayi hakuri subhanahu wa ta'ala ke gaya mana cewa fa kana min al mughaqin shikenan ayya sai kasance daga cikin wanda suka dilmiye a ruwa shikenan magana haka ne Allah mana wajen zaki yace wakila sai aka ce ya ardu ya ke kasa ibla'i ma'aki ya shanye ruwan gaba ɗaya ruwan ya kafe higa nan su ga su nan dama a cikin jirgin ruwa sauran kafiran duk sun mutu har da kan'ana dan annabi nuhu ka ji dan annabin allah ka ji da allah kai balle kai ubanka ba annabi ba ubanka ba kowa ba eh ko ba gaba ne ai kaga akwai wasu wanda suke fitowa suna suna dara wa mutane wai ni dan malam wane ne to kuma ne sai kai karatu kai karatun ba ka ba kana ji kana gani malantan zai bar gidanku kai dan malam wane ka daji ka daje kai karatu girman kai wai wai wai babana shine malam wane to sai me kai karatu in ba haka ba kana ji kana gani ba za ka gaje shi ba ka zage kai karatu in ba karatu babu a ah, to ba shikenan ba subhanahu wa ta'ala ke gaya mana cewa to shikenan wakila za ka ce ya ardu ya kasa ibrahima ki ki shanye ruwan take ruwa kawai na ta nitsewa na ta limewa na ta limewa kawai shikenan da ba ka iya ganin kasa sai ga kasa da ba ka iya gani yashe ga yashi shikenan waje ya bushe fayau shiru ka gani ko sai ga gawakin arnan duk adda suka ana duk gasu a kwance duk sun mutu wallahi malam Allah mana wajen zai ke gaya mana cewa wa ya sama ya je sama i sannan ki kame ruwan dama ka san ruwan ta sama ta ƙasa yake bullowa a wajen wata mai toye masa ruwan ya fara tana toya masa ana zuwa ana saya kawai ya ga jindin dan tanderun kawai za ga ruwan na bullowa to Allah subhanahu wataala ke gaya mana cewa wajibal ma'u sai aka fakar da ruwan ya zama ba ruwa da ke sauka daga sama ba ruwa da ke bulla da kasa babu cak shi qadi al-amru sai aka zartar da hukunci wasu tawar alal judi sannan jirgin annabi nuhu kuma sai ya je ya zauna akan wani dutse yana can a jaziratul arab dutsen yana can wanda suka je yawon duniya sun je sun ga dutsen har yanzu na nan akan wannan dutsen jirgin ruwan ya zo ya tsaya a kai sannan Allah ce wakila sai aka ce budan lil qaumin zalimin ta rama ya tabbata ga azzalumai kafirai Allah mana wajen zaki ya gaya mana wa nada nuhu rabbahu sai annabi nuhu faqala ce rabbi ya ubangiji inabni min ahli la ilaha illa ka ji da duk da ruwa ya kashe su sun mutu ya tabbata sun tafi amma duk da haka bai daina roƙon Allah ba ɗa da uba malam yaya malam yaya haba malam yaya malam suna kama zuciya ka duba fa duk da ya ga halaka kuma ga abin nan ga ruwan ya ɗauke ga gawakin anna du'a zube saboda annabi nuhu ya yi imani akwai duniya akwai lahira tun da nan duniya ga yadda dan ya kasance to a lahira Allah ya ji mana ya zama ɗan aljanna ka ji da da mahaifi har yanzu bai hakura ba Allah yake gaya mana cewa fakala ya ce rabbi ya ubangiji innabni min ahli ɗana yana daga cikin mutane na ya Allah ya ubangiji ɗana yana daga cikin mutane na wa inna wa'adaka alhaqqu wa anta ahkamul hakimin sannan alƙawarin ka na gaskiya ne sannan ya ubangiji Allah kai ne mafi hukuncin masu hukunci sannan Allah ke gaya mana cewa kala ya nuhu sai Allah ya ce ya nuhu hu laysa min ahalika wannan magana da kake yi kan'ana baya cikin iyalanka baya ciki wayo Allah na kai Allah ka yafe mana baya cikin iyalanka dalili hu amalun gairu salih domin kan'ana ayyukan da yayi ayyukansa ba su da kyau bai yi ayyuka masu kyau ba shine isa kawai wasu malamai suka ce a'a innahu amalun gairu salih din nan cewa roƙon da annabi nuhu ya yi wa ubangiji cewa ɗansa kan'ana yana daga cikin mutanensa to wannan annabi Nuhu ne ya aikata abu ba mai kyau ba Allah ce abin da ka yi gaya ka faɗa din nan ni ubangiji Allah ina gaya maka ba ka faɗa abu mai kyau ba innahu amalun gairu salih ka yi aikin da ba mai kyau ba ka buɗe baki ka ce kan'ana yana cikin mutanen ka kai annabi nuhu kai ka faɗi abin ka yi abin da ba mai kyau ba ne wannan ba mai kyau ba haka wasu malamai suka fassara suka ce innahu amalun gairu sali din nan abin da ya kunsa kenan higana falata ta zalni ma laysa laka bihi ilmun kar ka yadda ka sake roƙona abin da baka da ilimi akai tunda baka san me yasa na mai da kai annabi ba kai annabi nuhu baka san me yasa na mai da ɗanka kana'ana ya zama kafiri ba Ba ka da sani akan wannan to kar ka sake tambaya na kar ka ƙara roƙo na akan wannan Allahu akbar Allah shirya da yayanmu a yayan musulmai ko a garin nan akwai wanda na sani ɗa ne musulmi lokaci guda hirda yanzu na can cikin kafirai i wai za su bayi mata matan me taɓo laka matan me ya raba ka da la ilaha illallah ba kai kuwa kai ko ibadan da muke kai ka san addinin gaskiya ne da safe ka yi da rana ka yi da yamma ka yi da magariba ka yi bayan isha'i ka yi ba hutun alhamis ba hutun juma'a ba hutun asabar ba hutun lahadi ba hutun lokacin damina ba hutun lokacin sanyi kullum muna cikin sallah kai ka bar sallah to me za ka je kai a ah, ka bar yin sallah to me za ka yi Eh, jikinka dai ma za ka ji daɗin jikinka ba ka zo ka yi alwala kawai za ka ji wani sanyi da ni'ima alwalan kawai in kai za ka ji zuciyarka ya ta yi daɗi za ka ji sanyi a jikinka fala ta sa'alni kar ka ƙara tambaya ta ma laisa laka bihi ilimin abin da baka da sani akai inni ya ka an ta kuna minal jahilin ina ma wa'azi ina jan kunnanka ina ma gargadi ga annabi nu kar ka zance daga cikin jahilai ba. kai fa annabin Allah ne ka ji ba an dakatar da shi kenan tak eh amma malam shi ya mu a zuwan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam a tsari na annabi muhammadu kuma idan ubanga kafiri ne kai musulmi idan ya mutu ba za ka ci gadonsa ba ba gado ko kuma kai uba kai musulmi ne ga kafiri kafirin nan ɗan nan ya mutu babu gado tsakaninku eh kafirci kuma sannan ko babanka ne ya mutu a kafirci ko Allah ya ji kansa babu dama ka faɗa haramun ne eh babanka ba idan ya mutu a kafirci babu dama ga ce Allah ya ji kansa kar ka yadda ji ka ce Allah ji kan baba yanzu mu da muke ji Allah ji kan iyayen mu a musulunci suka mutu Allah mun gode muna roƙon Allah Allah ya ji kan kandos Allah ya gafarta masa Allah ya ji kan kandos Allah ya gafarta masa Allah ya ji kan kandos Allah ya ƙara wa furobos ɗaukaka furobos na ningi Allah ya maka albarka ayyukan da kake na koyarwa Allah ya sa ka gama lafiya shi kuma hakimin ari Allah ya ƙara masa daraja da ɗaukaka kuma dama tun mun gaya muku muna addu'a wa mutanen ningi tun da kan mai martaba sarkin ningi Allah ya ƙara masa lafiya Allah ya tsare masa mutuncinsa muna roƙon Allah Allah ya bawa Alhaji Hamza Sade lafiya. Allah muna roƙon ga wannan bawa na da bai da lafiya Alhaji Hamza Sade. Allah ya bahi lafiya. Allah ya yi maka. Alhaji Hamza Sade Allah ya baka lafiya. Allah ya yi maka. Allah ya yi maka. ‘Ya'yanka da suke makaranta kuma Allah ya sa albarka a cikin ilimin su. Muna roƙon Allah Allah ya gafarta wa Alhaji Musa Jakada. Allah ya gafarta masa. Alhaji Musa Jakada Allah ya ji kansa Allah ya gafarta masa muna roƙon Allah Allah ya gafarta wa Alhaji Musa Jakada dan wa musulmai Alhaji Musa Jakada wani bawan Allah ne wanda ya daɗe yana taimakon musulmai da musulunci wanda ba kowa ne ya san wannan ba saboda haka Allah ya ji kansa Allah gafarta masa yan wa musulmai akwai masoyinmu wanda ya daɗe yana taimaka mana wajen gudanar da wannan tafsiri shine alhaji bako bike da ke kofan waziri Allah ya jiga alhaji bako bike Allah ya gafarta masa Allah ya jiga alhaji bako bike Allah ya gafarta masa ƴaƴansu da ƴaƴansa da ya bari Allah ka shiryar da su Allah ka musu albarka Allah ka gafarta wa alhaji bako bike ya Allah muna roƙonka wannan bawa naka da ka karɓi rayuwarsa jiya Mansur Hashim Allah ya ji kansa. Barista Mansur Hashim Allah ya ji kanka, Allah ya maka gafara. Allah ya haskaka kabarinka. Ya Allah muna roƙonka, Mansur da ya rasu barista Allah ya yafe masa. Allah ya masa gafara. Allah ya sa ya huta. Assalamu alaikum Sheikh Yahane Tauhidi. Wato malam wannan yana neman addu'a ne wa mahaifiyarsa Hajiya Sa'adatu da kuma mahaifinsa Alhaji Shehu da kuma kaninsa Muhammad Baba da niyyar Allah ya musu rahama kasancewa sirrinsu. Allah ya ji kansu, Allah ya gabarta musu, Allah ya ji kansu, Allah ya gabarta musu. Assalamu alaikum Sheikh mai tauhidi wasu bayan Allah suna neman addu'a wa yaron su Hassan da ba shi da lafiya. Allah ya bayi lafiya. Allah ya yi masa. Assalamu alaikum Sheikh Yaha mai tauhidi sako daga magoya bayan Honorable Umar Yahuza Muhammad Bauchi suka ce ga naira dubu uku a baiwa marayu sannan ga abinci a raba wa 'yan amin wato suna so shehi ya yi addu'ar alkhairi wa malam umar akan takarar dan majalisar tarayya da yake yi Allah ya bashi Allah sa ya zama alhairi Salamu alaikum Sheikh mai tauhidi sako daga maman Abba ta ce ga Alƙur'ani yi wa babar ta hajja mai nakiya gamawa addu'a kan Allah ubangiji wato Allah ya yi mata rasuwa sai kuma yayarta Allah ya musu rahama sannan dan Allah shehi tana so a yi ma yarinyar ta addu'a wadda take fama da ciwon siga sai kuma Allah ya shirye mata da yaranta ya yi musu albarka. Wannan bugada ta ta duka Allah ya biya mata. Wannan bugada ta ta Allah ya biya mata. Allah ya biya mata. Sannan kuma akwai wani yaro wanda ake ce da shi yaya dan gidan Hajiya Juntu. Allah ya bayyana yadda yake. Yaya dan gidan Hajiya Juntu Allah ya bayyana yadda yake. Yaya dan gidan hajiya tuntu Allah ya bayyana yadda yake Allah ya sa yana halin lafiya daga azare ne wato aka yi min waya cewa gashi nan ya bata to ka gani ai kamar dan mu ne eh kwarai kuwa malam Aminu ne daga azare ya min waya Allah ya maka albarka Assalamu alaikum Sheikh mai tauhidi ga dabino a raba wa 'yan ami da ɗari biyar ɗari uku na malam ɗari biyu na alaran madaniyar Allah ya ji kan mahaifanta Zainabu da Abdullahi sannan Allah ubangiji ba ba yaran ta mazaje na gari wannan bukata ta ta Allah ya biya mata Allah ya biya mata wannan bukata ta ta Assalamu alaikum Sheikh Yahaya mai tauhidi da fatan ka sha ruwa lafiya Hajiya Jummai Baffa wadda take bayan makarantar kobi tana neman addu'a wa ɗanta idi da ya karye da niyyar Allah ya bashi lafiya Allah ya bayi lafiya Allah ya yaye masa mu da bamu karye ba Allah ya kiyaye mu Allah ya bayi lafiya assalamu alaikum sheikh ya mai tauhidi jamil yana neman addu'a kan Allah ya buɗa musu bisan ne wato sana'ar su ta nufin asiri da suke nema Allah ya tabbatar Allah ya tabbatar baba badara Allah ya kara maka lafiya baba baba badara Allah ya kara maka lafiya baba badara Allah ya kara maka lafiya assalamu alaikum Sheikh mai tauhidi muna roƙon addu'a daga gurin shayi da ‘yan amin kan Allah ubangije ya mai girma sarkin da gu lafiya ba shi da lafiya ne yana. Allah ya bashi lafiya. Allah ya bashi lafiya. Allah ya bashi lafiya. Allah ya yi masa. Assalamu alaikum shake ha mai tauhidi Rashida tana neman addu'a bisa rashin lafiyar da ke damunta na tsawon lokaci. Allah ya ba ta lafiya. Allah ya yi mata. Assalamu alaikum shake Yaha mai tauhidi wata baiwar Allah daga gudan Hausawa ta bada Qur'ani guda biyu da niyyar Allah ya ji kan iyayenta. Danta yana neman aikin soja kan Allah Ubangiji ya bashi idan Allah ya bada haka yake tafsirin alkur'ani mai girma zuwa mai sauro daga nan gidan rediyo nigeria club fm bauchi tare da malam yahaya mai tauhidi idan Allah ya kai mu gobe akwai ci gaban wannan tafsiri yanzu kan za mu je ga sashen labarai da al'amuran yau da kullum na gida.